gwamnatin jihar kano ta dakatar da karin kudade da karbar kudin littattafai da kuma kudin uniform daga jihar bauchi kuma gada ta karye wadda ta hadar da jihar bauchi da gombe wani magidanci ya garzaya kotu domin a raba aurensa da matarsa saboda shirara masa mari da take yi daga bangaren wasanni kuwa an shawarci kungiyar manchester united su dauko karin hari magwaya a madadinsa tunda shi zai bar kungiyar daga kasashen ƙetare kuma gwamnatin juyin mulki ta nijar ta yi alkawarin gurfanar da tsohon hambararen shugaban ƙasa muhammadu bazo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ku a da wannan lokaci a wannan rana ta Litinin 14 ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan Muharram na shekara ta 1445 bayan hijira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Kanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Ali Rabiu Ali Dadi. Gwamnatin jihar Kano ta dakatar da ƙarin kuɗin makarantu da hana sayar da littattafai da uniform. Manufar wannan sabuwar rijista ita ce tabbatar da sai hancin bayanan tsare-tsare na manufofin gwamnati da kuma sanya ido don tsabtace fannin a ta cewa gwamnatin jihar kano ta bayar da umarnin dakatar da karin kuɗin makaranta a duk makarantun firamare da sakandare masu zaman kansu a cikin gaggawa haka kuma gwamnatin ta dakatar da sayar da littattafai da rigunan makarantun wato na masu zaman kansu kamar baba abubakar umar mai baiwa gwamnan jihar kano shawara kan harkokin makarantu masu zaman kansu ne ya bayyana hakan a wata tattaunawa ta musamman da ya yi da solar space a ranar lahadi Baba Umar ya bayyana cewa jihar ta fara bayar da fom na yin rijistar makarantu masu zaman kansu a jihar tun bayan da gwamnati ta sanar da janye shaidar aikin makarantar a ranar Asabar. Ya kuma bayyana lokacin wato da rijistar zai kare ranar Juma'a 18 ga watan Agusta na shekara ta dubu biyu da ashirin 2023. Ya kara da cewa manufar wannan sabuwar rijista ita ce tabbatar da sahihancin bayanan tsare-tsare da manufofin gwamnati da kuma sanya ido don tsabtace fannin inji shi. ya kuma kara da cewa ya kamata iyaye su kai rahoton duk wata makaranta da suka tambaye su karin kuɗi saboda an dakatar da hakan a yanzu in ji baba umar ɗin ya ce ba za a bar makaranta ta sake kara kuɗaɗen makaranta ba tare da bata lokaci ba ya kuma kara da cewa gwamnatin jihar za ta kuma tabbatar da cewa iyaye sun biya wato suna biyan 'ya'yansu kuɗin makaranta a lokaci guda domin masu gudanar da ayyukan ba ƙungiyar agaji ba ne mashawarcin na musamman ya kara da cewa masu gudanar da makarantu masu zaman kansu da suka kasa shiga wato kafin cikar wa'adin za su fuskanci takunkumi idan suka ci gaba da aiki tunanin kuma itila'in ruwan sama ya karya gadar da ta hada bauchi da gombe gwamnan jihar bauchi bala muhammad ya yi alkawarin bayar da duk tallafin da ake bukata domin a gyara gadar da ta karya a hanyar da ta hada jihohin bauchi da gombe a cikin mako guda gwamna bala ya yi wannan alkawari ne a ƙauyen kalajanga da ke karamar hukumar kirfi a ranar lahadi a yayin da ya kai ziyarar tantance irin yankewar da hanyar ta yi sakamakon mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi da ya karya gadar bala ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba aikin gyaran hanyar bauchi zuwa gombe zuwa taraba da aka bayar tun a shekara ta 2018 ya kara da cewa halin da hanyar take ciki yanzu yana da ban tsoro musamman yadda ya jefa al'umma halin kunci don ya yi kira daga gwamnatin tarayya ta gaggauta kawo ɗauki ya kuma ci hanyar ta hada shiyoyin kasar nan guda uku na arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa ta tsakiya don haka akwai bukatar a gyara ta domin rage yawan mace-mace da hadarin da ke faruwa a kanta gwamnan ya yi kira ga masu ababen hawa da 'yan ƙasa da su yi haƙuri tare da yin alkawarin kawo musu ɗauki ta hanyar haɗa kai da hukumomi da abin ya shafa domin daƙile illolin da rashin ta zai haifar dan kwangilar da aka da ke kula da aikin injiniya wato abraham ya yi alkawarin gyara hanyar cikin kwanaki uku inda ya ce suna da isassun ma'aikata da injinan tabbatar da hakan hakimin kirfi alhaji muhammad lawal ya gode wa gwamnan saboda ziyarar gaggawar da ya kai wa al'ummar domin jajanta musu a nan kuma wani magidanci ne garzaya kotu a raba aurensa da matarsa saboda yawan sharara masa mari da take yi marin da matar tasa ke yawan sharara masa ne ya sa wato yake son kotu ta raba aurensu in ji wani miji da ya maka matarsa kotu saboda yawan lakaɗa masa duka yi ɗan kasuwa rafal cima ya maka matarsa joy a kotu a yankin jikoyi a babban birnin tarayya abuja inda ya ce ko da yaushe matar tasa tana ba shi kashi kuma ba ta girmama iyayensa rafal ya sanar da kotu cewa yana so kotu ta raba aurensu tunda matar ba ta kula da ɗan da suka haifa sai dai matar duk ta musanta waɗannan zarge-zarge ta ce kalan sharri ne kawai shi kuma alkalin kotun dada oluwasi ya shawarci ma'auratan da su je gida su sasanta kansu idan kuma abin ya gagara ne to sai ya iya dawowa inda wannan magidanci yake jin tsoron koma gida kada ta sake lakada masa duka kafin ranar da za a sake dawowa daga bangaren wasanni kuwa dan wasa cristiano ronaldo ya sake kafa tarihi bayan da kaftin din na portugal ya jagoranci tawagar kungiyar alnasar da ke kasar saudi arabia suka lashe kofin zakaran kasashen larabawa na duniya inda suka yi nasara akan kungiyar al-ahli da ke gasar saudi pro league da cibi da daya dan wasa cristiano ronaldo ne dai ya zara duka kwallayen har ma da karin guda ɗaya ta satar gida wadda alƙalin wasa ya haramta ya haramta ta kazalika shi ya lashe kyautar takalmin zinari na gasar a tarihi shine dan wasan alnasar na farko da ya fara cin wannan kyauta kuma shine dan wasa ɗaya tilo da ya lashe takalmin zinari a gasar ingila da spain da kuma italiya da kuma saudi arabia gasar ta saudi pro league da yana ƙara samun armashi tun zuwan dan wasa cristiano ronaldo dan wasa Sadio Mane wanda ya taimaka wa dan wasa Cristiano Ronaldo a wannan wasa da suka fafata a wasan ƙarshe ya yaba dan wasan ƙwarin kwazansa ya kuma yaba ragowar tawagar 'yan wasa da kuma sabon kocin su na wannan kungiya ta Al Nassr a nan kuma magoya bayan Manchester United sun shawarci mahukunta da su dauko ƙarin hari Maguire a madadin sa matukar wato sai ya bar kungiyar matashin dan wasan baya da yake taka leda a kungiyar Chesterfield ta kasar ingila a gasa mai daraja ta uku ya buga wasanni a kungiyar chesterfield har sau 173 ya ci kwallaye guda tara gida da waje ya sami katin gargadi da yalo guda wato wanda ya hada da ja da yalo guda 26 dan wasan mai shekaru 26 ya yi kama da hari magwaya sosai a kamanni da kuma aikinsa da kasashen ƙetare kuwa gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sha alwashin gurfanar da mawararren shugaban ƙasar Muhammad Bazum a gaban kuliya saboda cin amanar kasa tare da yin silar shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka kakaba wa ƙasar takunkumi a cewar su idan za a iya tunawa an rawaito cewa kungiyar rai tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta kakaba nijar takunkumai sakamakon juyin mulkin da aka yi kuma ba ta yanke hukuncin yin amfani da karfi ba kan sojojin da suka hambarar da gwamnatin demokaradiyya ta bazum a ranar 26 ga watan yuli kungiyar ecowas dai ta amince da aikewa da dakarun sojojin dan a shirinta na farko ta kwana da mayar da martani da kundin tsarin mulkin jamhuriyar nijar cikin gaggawa amma duk da haka kungiyar tana ta ci gaba da kokarin ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiya shugabannin mulkin sojin nijar sun ce za su tuhumi bazum da laifin cin amanar ƙasa da kuma kawo cikas ga tsaron ciki da wajen nijar a cewar wata sanarwa da kanar mejo amadu abdurrahmani ya karanta a gidan talabijin na ƙasar ta nijar bazum mai shekaru 63 da iyalansa suna tsare a gidan shugaban kasar na yamai tun bayan juyin mulkin tare da nuna damuwar kasashen duniya kan yanayin da yake ciki tiyani ya ce kofarsa a buɗe take don samun maslaha ta hanyar diflomasiya da zaman lafiya wajen warware matsalar in ji sheikh balalau kwana guda bayan tawagar malaman addinin musulunci na najeriya sun kai wato da shi sun gana da shi a babban birnin na yamai duka duka na muka kawo karshen labaran sai kuma a cikin shiri na gaba insha Allah a tashar mata ARA digital tare da ni Ali Rabiu Ali Dadi mu hada cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa